sai mu rufe da alhaji harsanu yunusa guyaba na jam'iyyar apc da ke ci gaba da ƙarin haske ma 'ya'yan jam'iyyar tasu. Kamar yadda muka faɗa a jiya cewa idan Allah ya kawo mu yau Juma'a bakwai ga watan bakwai na alu dubu da ashirin da uku za mu ci gaba da bayani bisa abin da ya faru a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na kujerar gwamna a nan Bauchi. To yanzu insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Bayan da kotu ta karɓi waɗancan takardu gaba ki ɗayansu a matsayin shaida. To sai masu gabatar da ƙara suka gabatar da shaida na mutum wanda ake kiransa star witness wato shaida ƙarƙarfa ko shaidu da aka gabatar a baya sa ke da wuya masu gabatar da kara suka ce ka gaya wannan kotu sunan ka ya faɗa a ina kake zaune ya faɗa zaka iya cewa na cewa ranar juma'a bakwai ga watan hudu na alif dubu da ashirin da uku ka zo ka ofishin gudanarwa na wannan kotu ka cika takarda na rantsuwa da alkawari cewa zaka zo ka bada shaida a gaban wannan kotu a duk lokacin da aka neme ka ya ce kwarai da gaske suka ce masa zaka iya tuna cewa ranar asabar sha uku ga watan biyar na alif dubu da ashirin da uku ka gabatar da abubuwa guda hudu na shaidu wanda kake so ka gabatar a wannan wannan kotu ya ce kwarai da gaske suka ce masa kana so ka nuna wa kotu cewa kai ne ka gabatar da su ba wani ne ya saka ka ba ya ce shi ne ya gabatar da wannan abubuwa guda hudu ba wani ne ya saka shi ba to daga nan sai lauyan wanda ake kara na biyu ya miƙe tsaye ya ce shi yana da ja da irin yadda lauyan masu gabatar da kara yake jan ragamar yin tambayoyi wa wannan shaida cewa ya zama kamar yana nuna masa yadda ma zai yi ne shi bai da irin wannan ba to nan take sai lauyan masu gabatar da kara ya nuna bacin ransa kan cewa ya daina masa irin wannan katsalan sanda yana cikin magana ya dinga dakatar da shi to da wannan ja in ja ta barke kuma a nan kotu ta shigo ta sasanta su bayan an sasanta su lauyan mai su gabatar da kara ya ci gaba da yi wa wannan shaida tambaya inda ya ce masa ga wannan littafin ka duba shafi na 206 zuwa shafi na 209 sakin layi na 161 zaka iya karantawa ya ce zan karanta ka gansu yace ce ya gansu ya ce zaka iya tabbatarwa da wannan kotu kan cewa wa'annan abubuwa da suke dauke a gurin wanda ake kiransu form ECH series ya ce eh lalle ya tabbatar da su to daga nan lauyan masu gabatar da ƙara ya to ina so ɗaya bayan ɗaya ka ɗaga ka nuna wa wannan kotu na farko ya ka nuna wa wannan kotu wannan littafi da yake ɗauke da bayanai daban-daban na rimfunan zaɓe wanda yake ɗauke da waɗannan fom da ake kiran su fom ECHA, ECHB, ECHC, ECHD, ECHE, fom EC40A, fom EC40B, fom EC40C wanda yake tare da jerin sunayen masu jefa ƙuri'a kuma ya ɗauka ya daga ya nuna wa kotu ya ce na biyu ka nuna wa wannan kotu wa'annan muhimman bayanai da aka ciro su daga na'urar da aka gudanar da zaɓe da ta wadda ake kiranta bivas wadda ta yi bayani bisa irin yawan wa'anda aka tantance don su jefa ƙuri'a da kuma irin ƙuri'a da kuma aka samu an ce ita ce aka jefa nan ma ya daga ya nuna wa kotu ya ce masa na uku akwai wannan littafi da ake kiransa INEC guidelines for the conduct of election wato wannan takarda ta hukumar zaɓe wadda take nuna tsarin yadda ya kamata a gudanar da zaɓe nan ma shaida ya daga ya nuna yace na hudu ka nuna wa wannan kotu wannan takarda da ake kiranta INEC manual for election wato takarda wadda ake iya dan rike ta hannu wadda ita ma take maka bayani na bisa irin tsarin yadda ya kamata a gudanar da zabe ya daga ya nuna to anan sai kotu ta cewa lauya masu gabatar da kara sauran ku minti biyu lokacin ku ya cika lauya masu gabatar da kara ya cewa shida ka hanzarta yace ka dauki wannan katinan jefa kuri'a a takaice yadda suka zo bisa tsarin rumfunan zabe ka nuna wannan wannan kodo nan ma ya daga ya nuna na shida ya ce hatta rasidi takardun shaidan biyan kuɗi cewa duk waɗannan takardu an same su ne ta hanyar da ta dace daga gurin wanda ake kara na farko shi ma ka daga ka nuna wa wannan ko cewar ba mun samu waɗannan takardu ta wata hanya wadda bata dace ba ne an same ta hanya ne ingantacciya halattacciya nan ma ya daga ya nuna to anan shaida ya daga duka waɗannan abubuwa ya nuna wa kotu kuma ta gani kuma nan take kotu ta karbi duka waɗannan a matsayin shaida to lokacinsa ya cika daga nan sai shaida ya fada hannun waɗanda aka yi ƙara da na ɗaya da na biyu da na uku wanda aka yi ƙara na farko dama ita ce hukumar zaɓe wanda aka yi ƙara na biyu shine sanata bala abdulkadir muhammad wanda aka yi ƙara na uku shine ko kuma ita ce jam'iyyar pdp to kullum akan fara da na ɗaya ne to daga nan sai lauyan da yake jagorancin lauyoyi masu kare wanda aka yi ƙara na farko wato hukumar zaɓe sai kuma ya karɓi ragamar tambaya da farko ya tambayi wannan shida ya ce masa waɗannan forms da ake kiransu daga form ec ɗaya e, har zuwa form ECNE yace masa ka sa hannu a kai shaida ce a ban sa hannu a kai ba ya ce to tambaya ta biyu da zan maka wai shin ma rumfar zabe nawa ce a jihar Bauchi shaida ya masa a da a baya akwai rumfar zabe dubu hudu da a jihar Bauchi amma bisa ƙarin rumfunan zabe da hukumar zabe ta yi wadda ita Bauchi an ƙara mata dubu yanzu ana da rumfar zabe a jihar Bauchi guda dubu biyar da to tambaya ta uku wayannan form da ake kiransu form ECS series gaba ɗayansu sun sun hada da dukkan waɗannan rumfuna da ka faɗa uku. shaida ya ce masa ai waɗannan ɗin da na gabatar sun wakilci dukkan shahuran rumfunan zaɓe gabaki ɗaya ya ce tambaya ta hudu ga wannan littafin na buɗe maka cikinsa ka duba sakin layin karatu na 121 ka lissafa rumfunan zaɓen da waɗannan ya hada shaida ya ce masa ban lissafa yawan waɗannan rumfunan zaɓen ba ya ce to tambaya ta biyar ya ce a cikin shaida da ka gabatar wadda ake kiranta GGG1 ya ce masa kai ne ka ciro wa'annan muhimman bayanai daga wannan na'ura ta Bivas shaida ya ce masa ba ni bane hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta ƙasa ita ce ta ciro ce tambaya ta shida waye ya sa hannu akan wannan shaidar shaida ya ce masa hukumar zaɓe ita ta sa hannu a kai ce masa tambaya ta bakwai ka duba irin shaidar da ka bayar a shafi na goma sha bakwai sakin layi na ashirin na ranar asabar sha uku ga watan biyar na alif dubu da ashirin da uku ka karanta ya ce na karanta ya ce me kake nufi a gurin ce abin nan ke nufi shine yadda hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓen ta bi ka'ida wadda ita kanta hukumar zaben ta zayyana abu ba to daga nan sai ya ce masa to ga tambaya ta gaba wato tambaya ta takwas kenan ya ce wa ɗaya daga cikin ma'aikatan kotu ya ce ga wannan littafin ya ce ka nuna masa shafi na ashirin sakin layi na ashirin da shida ya ce ya karanta shaida ya ce na karanta ya ce ƙuri'ar waye tafi yawa tsakanin wanda ya ƙara na ɗaya da na biyu da kuma ƙuri'ar wanda aka yi ƙara na biyu da na uku ya ce ina da bayanin da nake so yaran lauya ce masa a'a kana ɓata min lokaci na ina da minti ashirin ne kawai ya ce ah, ina so na yi bayani ne to anan sai lauyan ya ce masa da wani gemun ka to wannan magana ta tunzura mutane da yawa a kotun har ta kai ga lauyan masu gabatar da kara ya nuna bacin ransa ya kuma ja hankalin ko cewa a yi ma wannan lauya magana wannan ba haka ake yi ba ba an zo magana siffar mutum ne ko a'a yanayin tsarinsa ba ana magana ne akan shari'a ga abin da yake gabanmu to anan an ja hankalinsa kuma kotu ta sasanta aka ci gaba to ana haka shikenan sai kuma lokaci sai ya zo shi na cewa wannan minti ashirin da aka ɗiba masa ƙasa ta ƙare to jama'a anan za mu dakata ba don kuma saboda kamar da muka faɗa lokacin da ake ba mu ɗin ba za mu samu isasshen lokacin da za mu yi ta bayani na duk abin da ya faru a kotun ajiya ba don haka muna ba wa masu sauraro hakuri su biyo mu in Allah ya mu da lafiya ranar litinin za mu ci gaba a inda za mu kawo mai sauraro irin tambiyoyin da lauyan sanata Bala Abdulkadir ya dinga tafkawa wannan shaida yana kuma ba shi amsa da kuma irin tambiyoyin da lauyan jam'iyyar PDP ya dinga tafkawa wannan shaida kuma yana ba shi amsa da yadda aka rufe kotun da irin jawabai da aka yi masu sanyaya gwiwa masu jan hankali tamkar ma ka ce ko shari'a ce ta kare bisa irin jawabai da aka yi daban-daban a sakamakon jam'iyyar APC mai girma aya masha su rufe gabatar da dukkan abin da za su gabatar Allah ubangiji ya kai mu ranar litinin da rai da lafiya bisalam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu suna na Harsani Musa Guyaba da karamar hukumar Kirfi a nan jihar Bauchi Alhaji Harsani Musa Guyaba